To ke da ma ai kowa ya san baki da kunya, fitsararriya. Fitsararri shi yake gane fitsararriya. Mun buɗe muku ne da waɗannan maganganu guda biyu da wani bawan Allah ya aiko da jaruma Rahama Sadau akan shafin sadarwarta na Twitter, inda kuma ta bashi amsar da muka riga muka gaya muku a baya. Iye eh, buri waya cika an ban wani al'amari ya kunno kai a cikin wannan masana'anta ta Kannywood waɗanda duka suke da alaƙa da jarumar Rahama Sadau dangane da bikin murnar cika shekara da jarumar ta yi. To a takaice dai zamu iya cewa ita wannan jaruma wato Rahama Sadau ta saba da zagi da bakaken maganganu musamman a shafukan sada zumunta. Kin shiga zuciya da na na yi da kuma za a iya cewa jarumar ta fara shan wannan zagi ne tun lokacin da ta rungume wani waƙen gambara na hausa wato classic wanda hakan ya ja har aka kori jarumar daga masana'antar kaniwood din gaba ɗaya duk da dai wasu mutanen a lokacin suna ganin an yi wa jarumar rashin adalci ganin cewa wasu jaruman sun yi abin da ya fi na rahama amma su babu abin da aka yi musu To yanzu dai jarumar ta kuma yin wani sabon abin maganar inda mutane suke ganin cewa kayan da ta sa a jikinta a lokacin bikin murnar zagayowar haihuwar tata ya saba da al'adar Hausa da kuma addininta na musulunci. Jama'a da dama sun yi ca a kan jarumar a shafin sadarwarta na Twitter inda ita ma jarumar ta yi zaman jiran duk abin da za a faɗa domin ko ta tana da amsa akan duk wata bakar magana ko kuma fatan alkhairi da za a yi mata. To yanzu dai kafin mu kawo muku irin zage-zage da amsoshin da jarumar ta bayar akan shafin nata na Twitter, bari ku ga wankin babban bargo da jarumi Musa mai sana'a yayi wa jarumar tare da MC Malam Ibrahim Sharukan. Yanzu ƴar uwanka ka ƙi gaya mata gaskiya ko? Ka ƙi fahimtar da ita Allah ko? Ba ƙawa'idi ba ishimawi ba da sana. ta yi badde a kaduna ta yi a abuja ta yi a jos to mu ba za ta zo nan kano ta yi mana badde ba kuwa a waje wallahi ba za a yi mana wannan ba ta manta da ita rayuwa gidan wani za ta gobe kuma an manta fa idan duniyan nan fa ba madawwama ba ce ba fa in fa ba nan akwai lahira ku gaya mata gaskiya ku gaya mata Allah wallahi tallahi irin wannan shigar da take ta banza ta rika tuna gara ta je ta rungumi yan uwanta da ta marayu ya kasiya tun ya shine burgiya to sai mun gaya mata Allah wallahi ba ba sa so sai mun gaya musu gaskiya kuma ba za a zo a yi mana wannan shirman a nan garin ba yauwa kano garin bayan Allah za a zo a kawo mana ya ga kowa tsatsu su zo su rinka mana watsewa ana ja mana zaki ana duka yan fim halin mu daya a'a mama ya raina kin zamo jini to bayan rahman ta gama shan wannan wankin babban bargo daga bakin musa mai sana'a yau kuma sai aka tashi da sababbin bakaƙen maganganu ga jaruma rahama akan shafinta na twitter wanda yanzu za mu kawo muku kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ke tattaunawa akan jaruma Rahama Sadau. Duk da dai yawancin saƙonnin an yi su ne a cikin harshen Turanci, to amma dai kuma kun san wannan tasha ta kundin shahara Bahaushiya ce zirya? don haka za mu fassara muku maganganun e zuwa harshen mu na Hausa. Wani bawan Allah mai suna Mansa cewa yayi yanzu daga wani bidiyo na Musa mai sana'a yana ta ihu da korafi akan kayan da kika sa da kuma yadda kike tafiyar da al'amuranki. Inda ita kuma Rahaman a cikin yanayi na kallon hadarin kaji ta bada amsa da cewa matsalar ma ita ce zan iya bada amsa ne a ƙarshen sati kaɗai saboda ina da aikin yi a cikin ranakun sati. Shi kuma Abbati Muhammad shawara ya bawa Rahaman da cewa za ki haɗu da mutane da yawa a rayuwa wasu za ki dariya tare da su wasu kuma za su yi miki dariya wasu za su yi ƙoƙarin gyara kurakuranki wasu kuma za su rinka tunzura ki za ki iya son kowa amma ki yi taka tsantsan wajen zaɓar mutanen da za ki zauna tare da su Allah shi miki albarka ‘yar uwata. Shi kuma Dr. Sofiyan a shi ra'ayin cewa yayi duk abin da mutane suke yawan magana a kan shi to ba na ƙwarai ba ne. ina mai baki shawara ki gaggawar tuba wurin Allah. Inda anan kuma rahaman ta ce, tsakanina da Ubangijina, me ruwanka? Har muka zama masoyan juna. Jaruma Rahama Sadau ta ci gaba da cewa, wani lokaci ina ganin abubuwa na yi burin kutukulla da su, amma na da cewa wannan wani bangare ne na kasancewa ɗan adam. Amma wani lokaci dole sai ka mai da martani, kuma duk lokacin da na yi haka yana yawan gaya min na yi haƙuri na jajirce na jure. Dole kuma in yi zagi a bayyane musamman ga fitsararru 'yan uwana. Inda shi kuma Mejo General Abdullahi ya shigo cikin raha yake cewa, Yau kamfar Hama Sadau ta buɗe wuta, sai dai mu ce Allah ya kashe wannan wuta da wuri. nan mu ma sai dai mu ce amin inda za mu tsaya da wannan cece ku ce da mutane ke tattaunawa kan jarumar. Wannan kenan to Allah dai ya kyauta amin. na cika sanda nake har yau.